Kun kamo sashen Hausa na BBC a kan mita 13 da mita 16 da kuma shafinmu na intanet wato bbchausa.com. Masu saurare da fatan kun waye gari lafiya. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kasashen duniya na ci gaba da fargaba game da yunkurin mamayar Ukraine da ake zargin Rasha na yi. Yau ne ake sa ran shugabannin Afirka da dama za su yi tururuwa zuwa Gambia don halartar bikin rantsar da shugaba Adama Baro a zango na biyu. A Najeriya Majalisar Dokokin ƙasar na shirin janye batun zaben 'yar tinke da ya sa aka ja layi tsakaninta da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari. waɗansu hau nan naki amma na ganin sun fara sako a ƙasa don a ga an sami daidaituwa tsakaninmu da gwamnati don muna son dokar a yi maza a sa hannu a kanta don an batta ba a yi ba a sa hannu ba to zaben 2023 zai samu matsala mai ɗimbin yawa To idan muka je makociyar Najeriya wato jamhuriyar Nijar yayin da a yau ne shugaba Muhammad Bazoum ke kawo ƙarshen ziyarar aiki ta kwanaki uku da ya je yi tawa. Ya nanata alkawarinsa na shawo kan matsalar tsaron da jihar ke fama da ita. na so ni da kaina gaban ku in faɗa muku da yarda Allah in ma ya ɗauki lokaci ba zai jima ba ɗan kwanaki muke so za ku ga mun kawo soshi kuma sa su yi aikin su da yarda Allah. To da farko ga labaran duniya, ni ne Imam Saleh. Ministan tsaron ƙasar Ukraine ya buƙaci gwamnatocin ƙasashen yammacin duniya su kaka bawa Moscow takunkumi nan take. Yana jan hankalin su su ɗauki batun yiwuwar mamayar ƙasar da Rasha ke kitsawa da muhimmanci. Oleksiy Reznikov ya sanya ya ce wato sanya takunkumin na iya sanya Rasha ta shiga taitayinta. He warned that if an invasion took place, there would be a lot of blood, a lot of Wakilin BBC ya ce ya yi gargaɗin cewa idan mamayar ta auku, za a zubar da jini, za a samu gagarumin rikicin 'yan gudun hijira sannan al'amari ne da ka iya zama babban kalubale ga turai ranar juma'a ne ake saran sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken zai gana da takwaransa na rashar sergei lavrov domin tattauna batun ido da ido majalisar ɗinkin duniya ta ce za ta ƙara ɗaukar matakan mayar da martani ga guguwar tsunami a tonga yayin da hanyoyin sadarwa suka fara inganta wakilin majalisar a yankin pacific jonathan viet ya ce wata tawagar jami'an lafiya da ke samun goyon bayan hukumar lafiya ta duniya WHO ta isa yankin tsibirin Hafai da lamarin guguwar ya fi kamari tare da kafa wani asibitin wucin gadi sannan an samar da ruwa da abinci da tantuna ga waɗanda suka rasa matsugunansu mutane uku ne aka tabbatar da mutuwarsu zuwa yanzu amma wani bincike da aka yi ta sama ya nuna cewa akwai ƙauyuka da dama da suka lalace da har yanzu ba a kai gare su ba. kwamitin majalisar dokokin amurka da ke binciken harin da magoya bayan tsohon shugaban kasar donald trump suka kai wa majalisa a bara ya umarci kotu ya umarci uku daga cikin lauyoyin tsohon shugaban su hallara a gabansa domin su ba da shaida sun haɗar da ruju giuliani da sidney paul da jane ellis The chair the committee, the Democrat Benny Thompson, said the three lawyers had Wakilin BBC ya ce shugaban kwamitin dan jam'iyyar Democrat Senator Benny Thompson ya ce lauyoyin uku sun yi ta yaya batun magudin zaɓe da kuma yadda za su dakatar da ƙidayar ƙuri'a bayan hango shan kayan Mr. Trump. Da na dai Mr. Giuliani babban lauyan Mr. Trump kafin su baɗe ya yi watsi da sammacin da ya kira wani wasan kwaikwayo irin na siyasa. to kuna shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. An sako wani mai fafutukar neman 'yancin kai na Hong Kong wanda ya kirkiro wani lafazi da ya shahara a zanga-zangar neman dimokuraɗiyya. An sake shi ne daga gidan yari bayan kusan shekaru hudu a ɗaure. Masu fafutukar kare dimokuraɗiyya sai riga amfani da lafazin a zanga-zangar adawa da mulkin China a shekarar 2019. da goma sha tara da sanyin safiyar larabar nan aka sako matashin mai shekaru talatin daga gidan yarin Shepik. To a wani al'amari mai ban ta'ajibi a gasar cin kofin nahiyar Afirka, kasar Comoros ta yi waje da Ghana a gasar. Tawagar kasar ta tsibirin tekun Indiya da ke buga wasan a karan farko a tarihi ta doke Ghana, wadda ta lashe kofin hassa hudu a baya. A yanzu dai kasar ta Comoros da dududu yawan mutanen ta bai wuce dubu ɗari takwas da motsi ba. Na da damar tsallakawa zuwa zagayen siri ɗaya kwala a gasar ta cin kofin nahiyar Afirka. To labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. yanzu kuma sai rahotanni inda kamar yadda kuka ji watakila a labaran duniyar ministan tsaron ukraine ya buƙaci gwamnatocin ƙasashen yammacin duniya su gaggauta kakabawa rasha takunkumi inda ya gargaɗin cewa mamayar da rashar ke shirin yi za ta haifar da zubar da jini da kuma janyo matsalar 'yan gudun hijira ga ƙasashen nahiyar turai ga aisha sharif da ƙarin bayani ministan tsaron Alexei Reznikov ya shaida wa BBC cewa idan har kasashen yamma za su gaggauta sanya takunkumin to ko shakka babu rasha za ta fahimci cewa shayi ruwa ne domin duk wani hari da za ta iya kaiwa to akwai mummunan ramuwa a kansa. Let's show the Kremlin that you are seriously understand the all threats and you can make this invasion very expensive for them ya ce ya kamata a nuna wa rasha cewa kun yi wa duk wata barazana ta fahimtar gaske kuma sannan ku kasashen yamma kuna daukar duk wata mamaya ta da matukar mahimmanci wanda ba za ku bari ba sai an ɗauki matakin da za ta ji a jikinta don haka kasashen ku fara da sanya mata takunkumi ministan tsaron ya ce idan ba a yi hanzari wajen sanya takunkumi akan rashin ba to lallai za a makara don kuwa za a zub da jini sannan kuma za a samu 'yan gudun hijira da dama abin da zai janyo wa turai wani babban bala'i sannan wannan yaƙi ba wai a gabashin ukraine kaɗai zai tsaya ba sai ya garza ya har gabashin turai matukar ba ɗauki matakin da ya dace ba tun da farko fadar gwamnatin amurka ta yi gargaɗin cewa rasha fa za ta iya mamaye ukraine a kowace shi a ranar juma'a mai zuwa ne ake sa ran sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken sai gana da takwaransa na rasha domin yin gargaɗi ga rashan akan ta mai da wukar ko kuma a ɗauki matakin da ka iya shafar tattalin arzikinta. To a gaida Aisha Sharif Baffa da rahoton da ta haɗa mana. Daga Ukraine yanzu bari mu je Najeriya can ma dai kan batun da ya shafi tsaranni. Gwamnan jihar Niger da ke tsakiyar Najeriya ya ce a wannan watan kaɗai garuruwa akalla uku ne gungun ɓata gari ɗauke da makamai suka mamaye a cikin jihar sa. Gwamna Abubakar Sani Bello ya ce an kashe mutum ɗari biyu da ashirin a gwamman har-haren da aka kai. ciki har da fararen hula 165 da jami'an tsaro 25 da 'yan bijilanti 30. Gwamnan ya bayyana hakan ne ga manema labarai a jiya talata, jim kaɗan bayan kammala ganawa da shugaba Muhammadu Buhari a Abuja. Ga ƙarin bayanin Badure Tijjani Kalarawi. Abubakar Sani Bello ya ce sha'anin tsaro a jihar sa cikin 'yan makonnin nan ya kai intaha a cewar sa an sace akalla mutum 200 cikin su har da 'yan kasar china uku daga farkon wannan wata zuwa shekaran jiya litinin neja na ɗaya daga cikin jihohin da suka fi fama da hare-haren 'yan fashin daji waɗanda suke aiwatar da kashe-kashe da sace mutane don neman kuɗin fansa abinda gwamnan ya bayyana ya nunar da girman mace-mace da lalata dukiya da ɗimbin satar mutane da ke faruwa a yankin kusan a kulli yaumin gwamnan abubakar sani bello ya ce gungun masu makaman da ake kira 'yan fashin daji suna amfani da manya-manyan dazuka da yanayin ƙasa mai wahalar sha'ani a wannan yanki wajen tafiya daga wannan jiha zuwa wata domin tafka aika-aika. Sai dai gwamna Sani Bello ya ce yana da kyakkyawan fatan cewa lamarin zai inganta a cikin makonni masu zuwa sakamakon wani sabon aikin soji da shugaba Muhammadu Buhari ya kaddamar a baya-bayan nan kan 'yan bindigar. gwamnatin najeriya dai tun farko a wannan wata ta ayyana 'yan fashin daji a hukumance a matsayin 'yan ta'adda lamarin da zai bai wa jami'an tsaro ƙarin iko domin zafafa hare-hare a kansu hukumomin najeriya sun ce wasu gungun bata garin a yanzu suna da alaka da 'yan tada kayar baya na ƙungiyar boko haram da kuma mayakan iswap musamman ma dai a jihar ta neja badriya tijjani kala rawi bbc hausa a abuja najeriya daga batun tsaro a najeriya sai kuma wanda ya shafi siyasa Yau ne ake sa ran majalisun tarayyar Najeriya za su sake nazari akan kudurin dokar zaben da shugaba Muhammadu Buhari ya mayar musu bayan ya ki sanya hannu saboda bata baiwa jam'in siyasa zaɓi game da zaben fitar da gwani ba. 'Yan majalisar dai sun ce kudurin dokar na kunshe da muhimman batutuwa masu yawa saboda haka ba za su bari a yi watsi da shi akan wani batu guda ɗaya ba. a baya dai sun yi barazanar cewa za su yi gaban kansu don zartar da kudurin zuwa doka matukar shugaba muhammadu buhari ya ki sanya hannu Sanata Kabiru Ibrahim Gaye shine shugaban kwamitin kula da hukumar zaɓe na Majalisar Dattawan Najeriya. Ga kuma ƙarin bayanin da ya wa Ibrahim Isa. An yi gyara mai yawa cikin dokan nan don mu tabbatar mun samu zaɓe ƙwararre mai tabbatar mutane sun bi ƙa'idar zaɓen kuma wanda suka yi laifi an hukunta su. da haka wannan doka mun gyara kusan sashi-sashi wajen ɗari da tamanin wanda a ciki duka firazan ya yarda da su sashi ɗaya ne kawai bai yarda da shi ba yake kawo shawarar cewa a ba jam'iyya dama ko ta zaɓe yatinki ko ta zaɓe na cikin gida nata na delegate ko kuma ta maslaha to wannan shawarar da president ya kawo ita muke dubawa insha Allah za mu kawo batun a majalisar da tijai mu yi kuma muna fata majalisar ah, tarayya za ta yi haka sai mu zama mun haɗa mun yi abu ɗaya. To rahotanni sun nuna kamar majalisar tarayya tana tunanin cire wannan kunshen da ke maganar batun yattin kadai domin a amince da abin da shi shugaban kasa ya ba da shawara ku mai wanne za ku yi kusan an tattauna amma dai ba a yanke shawara ba amma wanda suka ɗauko da zafi a baya sun fara ɗan hucewa da ka ce sun fara hucewa me kenan wadansu sun fara sakowa daga benin da suka hau wadansu sun hau benin naki amma ganin sun fara sakowa ƙasa don a ga an sami daidaituwa tsakaninmu da gwamnati don muna son dokar a yi maza a sa hannu a kanta don an batta ba a yi ba a sa hannu ba to zaben 2023 zai samu matsala mai dimbin yawa amma mafi yawa daga cikin ku dama suna maganar wannan kujerar nakin za su hau yanzu dai kun ba da ka bori ya hau kenan ga bangaren zatarwa da an ba yan bori ba ne ba naka ce abin na sani shine ana da tattaunawa za mu kawo batu majalisa idan majalisa ta sake ci ga yadda ta tsaya da shi kenan ba mu da ta cewa da yake Eh, ana bin lambu a yawan mutane idan kabiru ga ya ce ga yanda yake so shi na chairman na kwamiti members ka ce ba ka suke so dole ka bi members abin da suka ce in mu member da ni duk mun ce ga yanda muke so ka kawo gaban majalisa gaba ita ce ba ka take so ba dole mu haƙura biyan take so in kuma abin da muke so shi take so shi an zo a daidai wasu a baya suna cewa in fa za a yi gyaran nan sai kun koma matakan sake karatu da sauraron ra'ayin jama'a ya kuke tunanin tunkarar wannan abu ne a wannan kara a wannan ba ma tsammanin za mu kai ga haka saboda ba ana zancen a gyara duka abubuwa da yawa ne abu ɗaya ake magana shi ba a ce a cire shi ba aka ce a bar shi amma a ƙara da yadda muka saka a majalisa a baya a majalisa sanat mun ce a yi zaɓe ko yar tingi ko yar delegate ko kuma yar shawara abin da masalaha haka muka rubuta a majalisa amma da muka zo majalisa ita majalisa tarayya tana ta ra'ayinta daban domin ga kansu ya zafi na mai zafi aka ce to a tafi a yanda suke so din. Sanata Kabiru Ibrahim Gaya nan shugaban kwamitin kula da hukumar zaɓe a Majalisar Dattijan Najeriya. To a Najeriya yanzu agogo na cewa karfe bakwai ne saura minti goma sha takwas haka abin yake a jamhuriyar Nijar har ma da kamar da Chadi. Shida saura minti goma sha takwas Imam Saleh ke gabatar muku da shirin safen daga nan Hausa na BBC. Gaba a cikin shirin zamu je jihar Tawa a jamhuriyar Nijar inda shugaba Muhammad Bazum ke kammala ziyararsa ta aiki ta kwanaki uku da ya kai. tun yanzu kuma bari mu je Gambia inda a yau ne ake ran shugaba Muhammadu Buhari zai bar Najeriya zuwa Banjul babban birnin kasar ta Gambia inda zai halarci bikin rantsar da shugaba Adama Barrow. a farkon watan disamba ne hukumar zaben gambia ta sanar da adama baro a matsayin mutumin da ake wato aka sake zaba a wa'adi na biyu bayan ya kayar da babban jagoran adawar kasar usaini dabo ga karin bayanin muktari adamu bawa shugabannin afirka da dama ne ake sa ran za su halarci bikin rantsar da adama bara yau a sabon wa'adin mulki na biyu tsohon shekara biyar za a yi taron ne a filin samun yancin kai na bakau shugabannin kungiyar ecowas irin su muhammadu buhari na najeriya waɗanda za su halarta sun yi uwa da makarbiya wajen mai da Gambia kan tafarkin demokaradiyya a shekara ta 2017 bayan tsohon shugaban kasar yi jami'a ke karɓar kayi lokacin da ya faɗi a zaɓe. Ana sa rai a wannan karo bikin zai gudana lafiya kalau. Saɓanin rantsuwar kama aiki ta farko lokacin da aka samu jinkiri sanadin kin amincewar yayi jami ya sauka daga kan karagar mulki. Adamu Baro shine shugaba na uku da Gambia ta gani tun bayan samun 'yancin kai a 1965. To ko me al'ummar Gambia ke cewa game da wannan rana? Ga ra'ayoyin wasu mazauna birnin Banjul. Tabban da tabban za a rantsar da shi saboda baƙi ma sun fara samkowa. To mu muna son a yi a rantsar da shi lamuyi lafiya kuma mu zamna lafiya saboda a gaskiya mutum ne wanda yake akwai zama lahiya ga milkin shi to mu da abbaki kuma ba abin da muke so illa dai zaman lahiya Eh, lalle abin da muke so kenan Allah ya sa a yi lahiya kuma a kare lahiya ba abin da muke fata sai alkullan da dauka muna shi cika muna mu zaman lahiya kawai muke so insha Allah kuma muna tare da su muna zaman lahiya eh, to gaskiya wannan rantsawa da za a yi ta anawa baro muna fatan ubangiji allah ya kawo mana sauƙi a ƙasa kuma kamar yadda ya faɗa muna sa ran haka ya ce abubuwan masarufi zai sauko da su da zai kawo magani a asibiti da kuma hanyoyi ya ce duk zai kawo su to ubangiji allah ya sa abin da ya faɗa nan ya aikata a jawabin farko bayan sake zabensa a farkon watan disamba shugaba adamu Bawar ya bayyana aniyar sabuwar gwamnatinsa na sake fasalin tsarin mulkin gambia wanda zai iyakance wa'adin shugaban ƙasa. an samar da tsarin mulkin kasar ne yanzu a 1997 farkon mulkin kama karya na tsohon shugaban gambia yayi jami wanda ya shafi tsohon shekara 22 a kan karaga a cewar adam baro zai kuma sake fasalin tsarin zaben kasar ta yadda zai kunshi batun zuwa zagaye na biyu idan ba a samu ɗan takarar da ya lashe kashi 50 cikin ɗari na ƙuri'un da aka kaɗa ba shugaba baro mai shekara 56 ya lashe zaɓe ne a karo na biyu bayan ya samu kashi 53 cikin 100 a ƙarƙashin tsarin cin zaɓe da kankanin rinjaye a ƙasar. Muktar Adambawa BBC Hausa a Abuja, Najeriya. To yanzu kuma bari mu je jamhuriyar Nijar inda nan gaba a yau ne shugaba Muhammad bazum ke kammala ziyarar aikinsa ta kwanaki uku a Tawa jihar da ya alkawarin aikawa da ƙarin sojoji. Shugaban ya ziyarci yankunan da ke fama da matsalolin tsaro irin su Tiliya da Tabaran masu iyaka da ƙasar Mali. al'ummar tawa dai sun nuna jin daɗi da wannan ziyara ta gani da ido da shugaban ya kai musu ke da fatan ganin ya ɗauki ƙwararren matakai domin magance matsalar tsaron da ta ci musu a ƙwarya daga birnin ya yamai ga rahoton cimaila isufu tebaram ɗaya daga cikin yankunan jihar tawa masu iyaka da ƙasar mali da ke fama da hare-hare daga ƙungiyoyin masu da'awar jihadi ta kasance mataki na biyu na ziyarar da shugaba muhammad bazum ya kai a jihar tawa da kuma yake kammalawa yaukin nan al'ummar jihar tawa maza da mata sun nuna jin daɗin su game da ziyarar ta shugaba muhammad bazum waɗanda suka koka da matsalar ta tsaro da suka buƙaci shugaban ya ƙara jajircewa wajen dawo da kwanciyar hankali da zaman lahiya a yankin jama'ar jihar tawa tana cikin murna tana cikin farin ciki kuma za karbi shugaban ƙasa da hannu biyu tawa ba ba kolishi ce karɓuwar da ya samu a nan jihar tawa kenan ya zo lalle na tabbata zai ƙara jaddada godiyar da ya shayi ma jama'a tawa kuma za su ba shi shawarori na shawo kan matsaloli na tsaro da suka haddabi ƙasa. To muna murna sosai da zauwa shugaban ƙasa da zauwa shi na jihar Tawa. Muna murna muna maraba yawan tashi hankali da yawa ƙauyukan mu na tawa muna fata zan shi za ta zaman lahiya zai tabbata a jihar tawa shugaban muhammad bazum gaban al'ummar tebaram ya bayyana cewa ya zama wajibi gare shi ya ziyarce su da nuna musu soyayyar shi da ta ƙasa gabaki ɗaya wajibi ne in zo nan in nuna muku zumunci in nuna muku ƙasa ba ta mance da ku ba kuma har abada ƙasa ba za ta manta da ku ba na zo don in ce muku za mu kula da ku kuma wannan alwashin ban yi shi kan ina kunce na neme na so ni da kaina gaban ku in faɗa muku kuma in yi duk aikin da ya kamata domin haka ya tabbata insha Allah. Yau ne ake sa ran shugaba Muhammad Bazum zai kammala ziyarar da yankin Bangina Madawa. inda can zai gana da 'yan gudun hijirar danjin kokensu da na masu masaukinsu ta yadda gwamnati za ta ƙarfafa matakan tsaro a yankin wanda ke fuskantar barazana daga barayin shanu da masu satar mutane don neman kuɗin fansa. Cima'ila Isufu, BBC Hausa daga Yamai, Jamhuriyar Nijar.